a yayin da wa'adin da sunday gaho mai kirarin kare 'yancin yarbawa ya dauka fulani na fita daga yankin kudu maso yammacin najeriya ke cika a yau kawo yanzu dai babu wani labarin tashin hankali a yankin yammacin kasar musamman ma dai a birane rahotanni daga sassa daban-daban na birnin lagos dai sun tabbatar cewa babu tashin hankali sai dai a yanda ake ci gaba da zaman yanayi na zulumi a yankin al'ummomin hausawa da fulani na ci gaba da jan hankali hankalin makiyaya da su guji shiga harkokin ta'addanci a maimakon haka su kasance masu bin doka da oda domin samun zaman lafiya a ƙasar baki ɗaya ga dai rayuwar wasu 'yan arewacin najeriya da ji ta bakin su akan wannan dambarwa na fulani makiyaya da kuma manoma ko 'yan ƙasa. to idan an bi ta sai a buta mabisawo mabi a maganar gaskiya fulani ya kamata su dakatar da irin wannan ta'asa da suke yi domin 90% fulani ne suke wannan aibi da haka ya kamata su fulani makiyaya da fulani na gari ya kamata su yi wa waɗancan fulani 'yan ta'adda magana ko kuma su su fito su ƙalubalance su magana na gaskiya bai kamata a ce kato da gora ko hausawa ko ɗansu ƙabilu ne suke ba su fulani da kansu su fito su fuskanci fulani 'yan uwansu wajen tinkararsu nuna dan nuna bakin ciki da wannan abin da yake faruwa domin wannan abubuwan da suke faruwa ba karamin bala'i ba ne mun yadda an samu matsaloli a baya tsakanin manoma da fulani ba manomi wato hausawa ko kuma 'yan arewa idan na ce hausawa 'yan arewa gaba ɗaya nake nufi domin a gurin 'yan kudu dukkan ɗan arewa bahaushe ne to an samu matsala tsakanin manoma hausawa da fulani na faɗa me ya kawo a ringa kinafin me ya shigo da kinafin ciki kaga wannan kinafin da ake yi wannan shine a buɗe mutane wuta wannan babban bala'in su ne gaskiyar magana suka ruruta wuta wannan masifa to lalle lalle a saurara taka masu burki saboda wannan abun zai iya kawo rikici ga duk kasa ma gaba ba wai ga yankin ƙasar Yarbawan gaba daya gaskiya a matsayin mu na shugabanni kuma masu faɗa a wannan yankin na Filani ya kamata ce hutumin kidan gwamnatin tare don wannan ba na ba kungiya bane ko wannan ba za ta magani a nan tun da wannan abu ya riga shiga hannun manyan manyan mutane ko kuma shiga gwamnoni tunda gwamnoni na suna ganin wannan abin yana faruwa kuma sun sun ki magana ta gwamnatin tarayya ya kamata fito ta magana da kan wannan abin da gaggawa tun abin bai zo ya lalace ba don haka ina kira ga su gwamnati lalle ta sauri ta yi magana kan wannan abin saboda a samu a kashe wannan wutan tun wutan bata ruru ba Allah kyauta yanzu dai a inda jama'a ke jiran matakan da gwamnati za ta dauka na dawo da doka da oda a sassan kasar daban-daban fatan jama'a shine na ganin Najeriya ta samu kanta cikin kwanciyar hankali da kuma lumana babin ya ci firamare amurka daga najeriya